wasalatu wasalamu ala rasulullah muhammadu bin abdullah wa ala wa sahbihi wa manwala ɗan uwa musulmi asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yabo da godiya su tabbata ga allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan yammaci na daren talata ranar litinin hudu ga watan safar hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam na 1434 wanda ya daidai da 17 ga watan 12 a shekara ta 2012 a lissafin milaniya kuma yau insha Allah za mu dora ci gaba da karatunmu na littafin alamu sunnal manshura na sheikh hafiz bin ahmad al-hakami mako biyu kenan da suka gabata da muka tsaya ko sama da biyu darasinmu dai na ƙarshe mun tsaya kan a tambaya ta 122 ko? yawwa a nawa lissafin 121 wato bayan <clears throat> mun karanta dalilai akan mizani daga alkur'ani mai girma tambaya ta gaba ita ce dalili dangane da haka din wato shi magana akan mizani daga sunar manzan allah sallallahu alaihi wasallam ba laifin maimaita daga ayoyi sai mu karanta hadisan insha Allah na'am bismillahir rahmanir rahim قال المؤلف رحمه الله تعالى ما دليل الميزان من الكتاب وكيف صفة الوزن قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وقال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون وقال تعالى ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون وقال تعالى في الكافرين فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا وغير ذلك من الآيات نعم, نعم ما دليل ذلك ما دليل ذلك وصفته من السنة نعم. فيه أحاديث كثيرة منها حديث البطاقة التي فيها الشهادتان وأنها ترجع بتسعين سجلا من السيئات كل سجل منها مد البصر ومنها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ابن مسعود رضي الله عنه أتعجبون من دقة ساقيه دقة من دقة ساقيه والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أهد وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزنو عند الله جناح بعوضة وقال اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا وغير ذلك من الأحاديث نعم wannan tambayoyi guda biyu wadda take da alaka da kowace maudu'in da ya shafi magana akan mizani mizani wani abu ne kamar da dai yake a hausance shine ma'auni da za a auna ayyuka al'imamul ƙurtubi malam mai tafsiri yana da littafi mai sunansa a tazkira fi ahwalil mauta wa ahwali yawmil qiyamah babban littafi ne mai muhimmanci ya tara maganganu da suke da alaka da wannan matsala na duk abin da za a ran tashin alkiyama a ciki ya yi magana a kan wannan yana cewa a shi mizani wato auna ayyukan mutane yakan zo ne bayan an yi hisabi ya ce domin shi hisabi shi ne ake lissafa irin nau'in aikin da mutum ya aikata ka aikata abu kaza na kirki ka aikata abu kaza wanda ba na kirki ba sai a lissafi sai a ga wanne ne ya fi rinjaye ta bangaren wato kamar ka ce kwaliti shi kuma mizani ana so bayan mutum ya ci hisabi ya wuce to sai kuma a auna ayyukansa don a gane a cikin ayyukan nasa wanne ne ya fi rinjaye yauwa aikin kirki ko kuma aikin da ba na kirki ba domin da wannan za a ba shi hisabi gwargwadon abin da ya aikata saboda ƙara tabbatar da adalci na Allah subhanahu wa ta'ala mun yi magana akan wannan cewa babu abin da ke nuna adalcin Allah subhanahu wa irin wannan abu a ce dan adam za a ba shi dama shi da kansa maye wa kansa hukunci iqra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba hal mun karanta maganar al-Hasan al-Basri ko yace lalle wallahi mai adalci ne wanda duk zai baka hukunci a hannunka kai wa kanka domin babu wanda za a bashi hukunci ya yi wa kansa hukunci sai face an game masa adalci a ce duk abin da ka zaɓa sai a zuba maka ido ka zaɓi abin da za ka zaɓar wa kanka to Allah subhanahu ta'ala don tabbatar da adalci yake waɗannan a sa mizani a auna ayyukan mutane ma'ana dai ka iya cewa kamar da malam qurtubi yake nufi hisabi ana yi don a gwada quality mizani kuma don a gwada mai quantity ma'ana yawa a ga yawan aikin mutum ko rashin yawansa shi yasa ake amfani da mizani mizani kuma malamai sun yi magana a kai gwargwadon yadda ya zo a hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mizanin yana da kiffa guda biyu in an ce kiffa shine hannu biyu mun sani da mizani wato za a yi sanda a tsakiya da wani sandan da ya gitta shi amma ba kamar cross ba sannan kuma sai a yi kamar da yadda mai ɗiban ruwa yake ɗiban ruwa ga sanda ga kuma wannan garuwa ɗaya nan garuwa ɗaya nan ko ai muna ganin hotonsa ana sawa to wannan abin da ke da kama da garuwa hagu da dama shi ake ce ma kiffa yau hannu ka iya ce masa harshe ko hannu yau mizani yana da wannan harshe guda biyu kuma za a ɗora ayyukan kirki a ɗaya a ɗora kuma ayyuka na banza a ɗaya sai a ga wanne ne zai rinjaye wannan asalin mizani kenan akwai maganganun da malamai suka yi kafin mu karanto ayoyin dangane da shin ranar tashin alkiyama mai ake aunawa ne malamai sun yi maganganu kimanin hudu mai ake aunawa shin ana auna ayyukan mutum ne ko kuwa takaddun aikin ko kuma ladan aikin ko kuma shi mai aikin abubuwa nawa kenan hudu yawwa ko aikin shi kansa ko ladan aikin ko takaddun da aka rubuta aikin ko kuma shi mai aikin ai hudu ne ko yawwa to wannan duk akwal ne na malamai da suka faɗi ba laifi mu ji daga cikin hadisan da suka dogara da su dangane da wannan zai mana amfani ah, wasu malaman suna cewa abinda ake aunawa ranar tashin alkiyama shine al'amalu nafsuha su ayyukan kansu su za a zo a dora su akan mizani wa annaha tujassamu kuma ana mai da su jiki shi aikinka sai a mai da shi jiki domin yadda za a iya ɗaukarsa a ɗora a kan wato mizani wasu mutane da ba su yadda da karɓar hadithan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ake irin wannan magana ba kasancewar suna gwada komai da hankali ne suna cewa a'a su ya za a ce aiki aiki kuma da ma'ana ce ya za a yi ma'ana a juya ta ta zama za a auna ta misali yanzu an ce aikinka na kwarai ai ka gaba shi ne hannunka na dama aikinka kuma mummuna a ce shi ne hannunka na hagu ko yauwa ma'ana shi aiki nan wata ma'ana ce ba ganinsa muke da ido ba a nan duniya amma mun san akwai shi ka yi sallah ɗazu amma sallar nan ba tsayawa ta a jikin bangoncin ka ganta ga ita ce sallar ka ta azhar ba in kai ta la'asar ma a jera ta kamar wani fayil fayil fayil haka ba haka ba ne ayyukan agun Allah ake rubuta su to wannan ayyuka din ana mai da su su zama jiki ranar tashin alkiyama sai kuma a ɗora su akan mizani sai su a ga nauyin su wannan kuma agun Allah akwai mamaki babu mamaki anan kamar yadda shine malamai suke cewa kamar yadda ya tabbata ne wani hadithin da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ke bamu labarin cewa ran tashin alkiyama bayan yan aljanna sun shiga aljanna yan wuta ma sun shiga wuta sai a zo da mutuwa a matsayin kamar wani rago al'agar mai alamomi a goshinsa mana mai zanen fari kamar baki mai zanen fari ko kuma fari mai ɗan ɗigon baki a wani gefe nasa shine agar za a zo da ita mutuwa kamar rago haka za a zo da ita sai a kira ina 'yan aljanna sai kowa ya zaro idansa ya miƙo ya kalla mai za a yi tunda an yi kira ina 'yan wuta kowa shi ma sai miƙo wuyansa yana so ya ga mai ake yi sai allah subhanahu Allah <clears throat> ya sa a yi shela to wannan ita ce mutuwa sai a ba da umarni kuma sai a yanka ta kamar rago in aka yanka sai a ce wa 'yan aljanna khuludun bila mautin su ma 'yan wuta sai a ce musu khuludun bila maut yan aljanna ma'ana su dawwama a cikin daɗinsu babu zancen wato mutuwa hakanan su ma 'yan wuta za a ce musu su dawwama a cikin su babu mutuwa kaga wannan mutuwa mai ce ai kaga shi ma a nan duniya ba ganin ta muke ba ma'ana ce yawwa amma Allah subhanahu wa zai jassada ta ma'ana zai mai da ita jiki saboda a yi mana nunin wannan wa'azi din da za a yi ranar tashin alkiyama to kamar yadda ya wannan hakanan ayyukanmu su ma ana juya su su koma wani abu yadda Allah ya so sai kuma a ɗora su a auna su don haka ba abin mamaki ba ne dalili anan shine hadisin abu huraira radiyallahu ta'ala anhu wannan hadisi mashhuri wani shine hadisi na ƙarshe a sahihul bukhari kwata-kwata inda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa kalimatani habibatani ila rahman khafifatani ala lithan thaqilatani ala mizan wato kalmomi guda biyu ko fil mizani kalmomi ne guda biyu wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace abin soyuwa ne ga ar-rahmani Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma khafifatani ala lisani masu sauƙi ne ba su da nauyi akan harshe sannan kuma faqilatani fil mizani masu nauyi ne a mizani to nan kaga sai mu ce a kalimatani kalmomi guda biyu kaga kalma ita ma ba wani abu bane da za a jassada shi ko a nan duniya to amma a lahira tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan cewa a cikin mizani suna da nauyi to ya nuna kenan ashe ayyukan mutum ana mai da su jiki kuma a ɗora su kuma su yi nauyi yawwa to wanda ya dan adam din yi aikin nasa kamar da ya gaya mana wallahu khalaqakum wa ma ta'malun menene abin mamaki kuma dan ya sake jassada aikin naku ya zo da wata sura yadda zai zama za a wato bayyanar da shi har a ga inda ya dosa to Allah samu dace waɗanne kalmomi ne wannan guda biyu subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al'azim yawwa idan mutum yana yawaita wannan kalmomi kalmomi ne da Allah yake so kalmomi ne da ba su da nauyi akan harshe kalmomi ne kuma da suke da nauyi ran tashin alkiyama an sa mizanin za a auna aikin bawan Allah to Allah samu dace wannan kaulin cewa ayyuka ake aunawa al-Imam al-Baghawi <clears throat> al-Husayn ibn Mas'ud al-Baghawi mai tafsirin nan mashhuri da ake ce tafsirin Baghawi mun san shi aiko sunan shi al-Husayn ibn Mas'ud ya rasu hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam tana 516 to shi ya faɗi wannan ƙaulin ya dangana shi ga abdullahi dan abbas cewa ra'ayin ibnu abbas kenan ƙauli na biyu wasu malaman kuma cewa suka yi abin da ake aunawa su ne sahaiful a'mali wato takaddun da aka rubuta ayyukan bawa su za a ɗauko a auna wannan shi kuma dalili akan wannan shi hadithin wani hadithi mashuri da ake ce ma hadithin bitaqa hadithin bitaqa shine hadithin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari cewa ran tashin alkiyama wani bawan Allah za a zo da shi Allah subhanahu ta'ala ya tambaye shi me ka aikata <clears throat> na alheri za a zo masa da sijilli sijilli ana nufin takaddun da aka rubuta ayyuka kamar rekod din ayyukan da ya aikata a duniya za a sa shi a gabansa kowanne ɗaya maddul basar gwargwadon inda idansa zai iya kaiwa kaga fadin takardar kenan da za a rubuta duk ayyuka ne da ake rubutawa kuma duk wannan muna na ake rubutawa tis'atun wa tis'ina sijillan haka za a zo da su guda 99 kamar da ya kawo mana za mu zo mu karanta shi a cikin nan ko da yake shi ma a dunkule kawo shi annabi sallallahu alaihi ya ce za a zo da mutum sai a baje ayyukansa a cikin wannan takaddu takaddun guda 99 kowanne in kana kallon su sai inda idan ya tsaya kuma duk cike suke da me da ayyuka wanda yake ba na kirki ba na wannan mutumin sai Allah ya tsaye da shi daga ƙarshe sai a ce ko kana da wani uzuri ko kuma kana da wani aiki da ka taɓa aikatawa sai ce ai ba komai ya Allah ya shuru ya rasa ma me zai ce sannan sai ce ba abin da kuma yake da shi na wani uzuri duk ayyukansa ga su miyagu ne kamar ka ce shafi 99 kowace takarda kuma ta kai wato faɗin iya idan ka zai iya tsayawa ma'ana inda ganin ka zai kai kai shi ake nufi to kaga taran nan duk a ce ya cika da abubuwa marasa kyau sai kuma a tambaye shi me kake iya tunawa ka aikata me kyau sai ce shi dai baya iya tuna komai sai Allah subhanahu ta'ala ya sa mala'iku su ce masa a'a kana da wani abu da ka aikata sai a fito masa da wata bitaka nan ce bitaka ana nufin kaman kati kati karami an rubuta ashhadu an la illallah wa anna muhammadar rasulullah a jiki sai a ce ka manta ai ga wannan ka aikata shi ma'ana ka faɗi ashhadu allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah kuma ka faɗa da ikhlasi ka da gaske sai a ce to wannan aikinka ne shi ma mai kyau sai a zo a ce to bari a auna sai a ɗora wancan a kiffa ɗaya wato a harshe ɗaya na mizanin sai a ɗauki wannan bitaka ita ma sai a ɗora ta a wani harshen ɗayan na wannan mizani mun gane ana ɗora wannan mai la ilaha ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu din nan sai ta yi ƙasa sai waɗancan guda ce inda taran duk sai su yi sama ma'ana kenan kun ga bitaƙar la ilaha illallahu ta fi waɗancan laifuffukan da ya aikata tarin jaye shi don haka sai Allah ce a tafi da shi a sa aljanna kaga wannan to wannan shi ake cema hadisin bitaka kuma hadisi ne da yake hadisi ne sahihi ya inganta cewa ko duk aikin mutum muddin da ya ba shirka a ciki waɗannan ai ta rikodin ai ta rubutawa kayi kaza kayi kaza kayi kaza to insha Allahu in dai da la ilaha illallah mai kyau babu shirka an mutu kuma an je ga Allah to insha Allahu irin abin da zai samu mutum kenan Allah ya sa mu dace da waɗannan to kun ga wannan ai ya nuna cewa ashe abin da ake aunawa shine me takaddun aiki yawwa to shi yasa wasu malaman suka faɗi wannan ƙauli na uku agun wasu malaman suka ce abinda ake aunawa shine thawabul amali ladan aikin shi ladan za a kwatanta shi shi ma a maida a jassada shi an ce a jassada ma'ana a da shi jiki sai a zo a dora shi akan mizani yawwa wannan dalilinsa shine hadithin annawas ibn sam'an wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce yu'ta bil qur'ani yawmal qiyamah a za a zo da alƙur'ani ranar tashin alƙiyama wa ahluhu ya kanu na bihi da mutanen alƙur'ani ma'ana ma'abuta alƙur'ani in aka ce ma'abuta alƙur'ani farkon abin da zai zo mana mai. suwaye hmm? aran momi <laughs> yawwa to annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara da kansa sai ce amalu na bihi yawwa waɗanda suke aiki da shi masu aiki da qur'ani su ake nufi kaga kenan musulmi baki da duk wanda ke aiki da qur'ani da kuma a cikin musulmin wanda ya fi kowa aiki da qur'ani Yawwa. ba iya karanta shi kenan ba tare da aiki ba ashe ko an karanta a sa shi a aiki Yawwa to shine sai ke cewa amalu na bihi a taqdumuhu suratul baqarati wa ali imran waɗanda a cikin ƙur'anin suratul baƙar da ali imran su ne a gaba haka za su zo a to har zuwa ƙarshe shine a ƙarshen hadisin a tirmidhi sai fassara cewa abin da ake nufi da wannan dan a ƙarshen hadisin abinda da yake cewa shine za a zo da wannan ƙur'ani zai zama haka kamar gayayata ne ko gamamata ne kamar wato gajimare guda biyu haka za su zo da suratul bakara da kuma suratul ali imran tudhilluhu suna lullube shi mai aiki da alkur'ani din yawwa sannan sai kuma a sa su a mizani kaga wannan ya nuna me aka sa a mizani? thawabi yawwa shi yasa al-imamu tirmidhi da ya kawo wannan sai ce ba wai kalamullahi za a dora akan mizani ba domin kalamullahi min sifatihi maganar Allah siffar Allah ce ba ita za a ciro a dora ba yawwa amma abinda ake aunawa shine mai ladan aikin inji at-tirmidhi malam alhafizul hakami mai wannan littafin da muke karantawa amma a ɗaya littafin nasa mai suna ma'arijil kabul da ya sharhin sulamul wusul nasa da ya rubuta sai yake cewa shi abin da yake gani lamani a an yakuna al'ati huwa al'amalu nafsuhu ba abin da zai hana a ce wannan fassarar ta tirmidhi da yace athawab ita yake magana ce ba abin da zai hana cewa abin da zai zo a kira shi aikin ne da kansa ya zo ba ladan ba mun fahimci wannan yawwa ma'ana aikinka na karanta suratul baqara aikinka na karanta suratul ali imran aikinka na karanta alkur'ani baki ɗaya sai a suranta shi sai ya zo kamar girgije haka yana lullube karan tashin alkiyama kuma sai auna sai a ga girman abin da ka aikata na karanta alkur'ani da kuma aiki da shi mun fahimci wannan yawwa kaga kenan nan zaka iya cewa an yi jam'i zai iya ɗaukar thawabin zai iya ɗaukar kuma shi ainihin aikin naka Mm. shi yasa malamai a nan yana da alaka da abin da muka karanta a baya dangane da siffar alkalam da kuma magana alkur'ani cewa kalamullahi ne yawa in an ce alkur'ani zai zo ranar tashin alkiyama zai yi shafa'a zai yi ceto ga masu karanta shi shi ma nan me ake nufi ba wai ainihin zancen Allah da yake siffa ce ta Allah ita ce za ta zo a ganta a matsayin makhluki ba a'a aikinka na karatun alkur'ani da kai mai karanta alkur'ani da kuma aiki da shi shine za a suranta shi a matsayin wannan gajimare ko makamancinsa sai a ga irin girman aikin da ka aikata mun gane wannan kauli na uku ko yawwa kauli na hudu malamai suka ce annal mawzuna huwal amilu nafsuhu cewa abin da za a auna shine shi mai aikin da kansa ma'ana kai mutum da kai aikin ran tashin alkiyama mutum shi ma ana dora shi akan mizani a auna nauyinsa wannan shi ma ya zo a hadisi menene hadisin dalilin wannan babban hadisi anan shine hadisin abdullahi dan mas'ud wata rana abdullahi dan mas'ud ya hau wata bishiya mai kaya zai balle aswaki ya hau dan ya karyo aswaki sai iska ta rika kaɗa wato mayafin kwarjallansa ta ƙasa sai ƙaurinsa ya bayyana ƙaurin kuma siririn ƙauri ne ma'ana ba shi da kaurin jiki abdullahi dan mas'ud shine sai daga cikin mutane a gurin da suka gani sai suka fara dariya wasu suka yi masa dariya Allah ka ga ƙaurinsa siriri haka kamar dai mutum yanzu a shi ana ba'a yawwa to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai yana gun sai ya tambaye su mimma tabhaku me kuke wa dariya ku kuwa sai suka ce ai min dikkati saqihi suna dariyar wato ƙaurin abdullahi dan mas'ud ne da suka ganshi haka siriri dama haka siriri haka ƙaurinsa yake tsilili da shi shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan ƙorin ku da kuke gani ranar tashin alkiyama nauyinsu ya fi nauyin dutsen uhudu in ji abdullahi dan mas'ud wannan hadisi akan kawo shi wajen bayanin falalar abdullahi dan mas'ud to shi yasa sai malamai suka ce ashe wannan hadisin yana nuna cewa dan adam shi kansa ana dora shi a mizani mun fahimci wannan yawwa domin gashi an ce wannan saƙin nasa ko abin nan ƙaurin nasa ya fi dutsen uhudu nauyi hmm, shi annabi sallallahu alaihi wasallam in ya faɗi magana baka cewa ba haka ake nufi ba ko ba haka ba kaga da ya san ba hakan ake ba ba zai faɗi haka ba cewa ƙaurinsa ya fi kuma cewa ya yawmal kiyama da bai ce yau kiyama ba sai a iya cewa to a yanzu ne kwaurin nasa ya fi dutsen uhudu nauyi mu ne ba ma ji ba ma gani saboda ba mu hau bai hau bai dora shi akan mu ba ko ba haka ba ashe abin ba hissiyinsa na duniya bane ana nufin yau kiyama in ko yau kiyama ne a idan ake aunawa a gun mizani ina fata mun fahimci wannan to wannan su ne ah, maganganu guda hudu daga cikin hadisan kuma dai da suka zo akan wannan shi ma akwai wani hadithin zamu karanta shi yanzu shine hadithin Abu Huraira radiyallahu anhu wanda yazo a cikin Bukhari da Muslim cewa innahu la ya'ti rajulu as-saminu akwai mutum mai kiba tiƙeƙe haka zai zo ranar tashin alƙiyama lakin la yazinu inda Allah janaha ba'uda amma in an ɗora shi a ma'auni nauyinsa bai kai fiffiken sauro ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kenan ashe abun ba mizaninmu na duniya bane magana ce na tashin alkiyama na tashin alkiyama to shine a ƙarshe bayan alhafiz alhakami ya kawo waɗannan a cikin mu'arijul qabul sai yake cewa wallazi istuzhira minan nususi wallahu a'lam abinda za a iya rinjayar da bayyanarsa daga waɗannan nassoshi annal amila wa amalahu wa sahifata amalihi kullu zalika yuzanu yace shi abin da yake ga a faɗa dan jam'i ga waɗannan hadisai baki ɗaya karka ce an samu wani babban saɓani ne a in ka kalli abubuwan gaba ɗaya za ka iya cewa abin da za a auna ranar tashin alkiyama shine za a auna shi mai aikin za a auna aikin nasa za a auna takaddun aikin nasa yauwa duka a kullu zalika yuzanu sai ce li'annal ahaditha domin ku hadisai allati waradat fi bayanil qur'ani hadisan da suka zo wajen bayanin alkur'ani da fassara shi qad waradat bi kullin min zalika sun zo da kowane ɗaya daga cikin wannan ma'ana waɗannan hadisai kuma suna bayyana mana abin da Allah maɗauki faɗa ne a cikin alkur'ani kaga kenan ashe kuma sai ce wala munafata bainaha babu kuma korewar juna tsakaninsu ba tufka da warwara tsakaninsu shi kuma dama ka'ida ta malamai in kana karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ayoyi a cikin alkur'ani sai ka ga wata aya ma'anarta kamar ta saba wa wata ayar ko wasu ayoyin to maimakon ka ce a'a wannan akwai saɓani a yi watsi da wannan hadisin ko kuma waccan ayar ta shafe waccan inda damar da za a yi jam'i a hada kowanne a ce wannan ana nufin kaza wannan ana nufin kaza to ka ɗauki hakan yafi kar ka kai ga karyata wani hadisi mun fahimci abin yau shi sai ce wa yadullu lidalika bal akwai abin ma da ke karfafa wannan maganar cewa za a auna aikin da mai aikin da takaddun aikin baki ɗaya ya ce marawahu ahmadu rahimahullahu ta'ala abinda al'imam ahmad ya ruwaito rahimahullah an abdullahi bin amrin wato ibn al'as kenan fi kissati sahibil bitaƙa. a kissar mai bitaqa ai mun ji kissar sa ko to akwai wata riwaya da ba wannan da muka ambata ba akwai wata riwayar da alimam ahmad ya ruwaito ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce tudau mawazinu yawm alqiyama za a girka ma'aunai ranar tashin alqiyama fayu'ta bir rajuli sai a ɗauko mutum fayudau fi kiffati sai a ɗora shi <clears throat> a wani harshe na wannan wato na sikeli wa yudau ma uhsiya alaihi sai kuma a ɗora abin da aka lissafa masa na ayyukan da ya aikata fayumayilu bihil mizan sai ya zama wannan mizanin ya karkata da shi ma'ana gwargwadon abin da ya aikata din ma'ana waɗancan miyagun ayyuka sai su karkata da shi ma'ana sai ya zama cewa sun fi shi nauyi su miyagun ayyukan da ya aikata mun fahimta qala yace fayub'athu bihi ila nar sai a ce kenan. a yi wuta da shi sai an tafi da shi qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa idza udbira bihi bayan ku an juye baya ko fa'iza adbara bayan shi ya juye baya idza sa'ihun min indir rahmani azza wa jalla ya ƙulu sai a wani mai shela da ya kuwa daga Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa la ta'jalu kada ku yi gaggawar kai shi wuta ma'ana kada ku yi gaggawa fa innahu qad baqiya lahu domin ku akwai wani abu da ya rage masa ba a fito da shi ba fayu'ta bi bitaqatin sai a zo da wannan kati fiha la ilaha illallah an rubuta la ilaha illallah a jiki kuma an rubuta masa ne saboda ya aikata ta ya faɗe ta da ikhlasi fatudau ma'ar rajuli sai a dora ta tare da mutumin yawwa nan nan ne hujjar take yawwa sai a dora ta tare da shi mutumin kun ga can ga miyagun ayyukansa ko nan kuma ga shi shi kansa tare da wannan bitaka da aka rubuta la ilaha illallah a jiki to ana sawa fi kifatin hatta tamila hatta tamila bihil mizan har sai ya zama cewa wannan mizanin ya karkata da shi ya yi ƙasa saboda nauyin an haɗa shi da la ilaha illallah shi yasa har a hadisin wannan ko na wancan ruwaya farko da muka ambata annabi sallallahu alaihi yake cewa wala ko wala yafqulu shay'un bismillahir rahmanir rahim babu wani abu da zai yi nauyi tare da sunan Allah subhanahu wa ta'ala shine uh, uh, bismillahir rahmanir rahim ma'ana in dai da sunan Allah aka hada za a auna ka to dole wannan inda aka sa sunan Allah shine zai fi nauyi yawa to Allah madauki ya sa kalmomin da zamu faɗi na la ilaha illallah ko da muke faɗi yau da kullum muna faɗin su da ikhlasi don su yi mana wannan amfani hmm. to mu koma littafi yanzu dai mun ji a dunkule zaka iya cewa mizani in an zo ranar tashin alkiyama abubuwan da ake aunawa hudun ne gaba daya ko ukun gaba daya. yawwa da aikin da mai aikin da takaddun aikin in an ɗauki na hudun kuma ladan aikin yawwa dukansu ana auna su to shine Allah subhanahu ta'ala yake cewa bayan mai littafin ya kawo mana ayoyi yace qala Allah ta'ala wa nad'u al-mawazin al-qist zamu kuma girka wato ma'aunai na adalci li yawmil qiyamati ranar tashin al-qiyama fala tuzlamu nafsun shay'a babu wani rai da za a zalunce ta komai wa in kana mithqala habbatin min khardalin ko da zai zama gwargwadon kwayar komayya ne a gwargwadon kwaya ɗaya ta komayya a taina biha za mu zo da ita wa kafa bina hasibin lalle mun isa masu hisabi wannan da mun yi magana akai wa qala ta'ala Allah madauki kuma yace wal waznu yawma idhin al haqq shi <clears throat> wato ma'auni ko sikeli ranan nan wato ran tashin alkiyama al haqq wallahi gaskiya ne Hmm, ko wannan ya isa tabbas dalilin ka yadda cewa akwai mizani nassin alkur'ani ne dama kuma gashi an zo an ce alhaq yawwa wannan eh, malam eh, da nake gaya mana malam hafiz alhakami a cikin ma'arij alqabul da haka nan kuma ibnu abul iz ya yi raddi ga masu irin wancan kauli cewa ya za a zo a ce wai aikin mutum za a auna shi ai ba mu taba ganin wannan eh, hankali baya dauka ya za a ce wai an auna aiki aiki ai ba ganin sa ake ba yawa dalilai dai da za su rusa wannan mun yi magana a kansu naka <clears throat> ba a karyata maganar Allah subhanahu wataala Allah ne yake cewa wal wazn yawma idhin al haqq faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wanda ma'aunansa suka yi nauyi to waɗannan su ne masu wato babban rabo wa man khaffat mawazinuhu wanda kuwa ayyukansa suka yi a ko in ce mizaninsa ya yi sauƙi ba shi da nauyi fa'ula ikallazi na khasiru an fusahum to waɗannan su ne suka yi hasarar rayukansu fi jahannama khalidun su masu dawama ne a wutar jahannama wa qala ta'ala fil kafirin dangane da kafirai kuma Allah madauki yana cewa fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna ba za mu tsayar musu da mizani ba ran tashin alkiyama domin kafiri in ya mutu shi ba zancen ma a hisabin ba zancen ma a auna aikinsa domin dama aikin nasa haba'an mansura haka Allah subhanahu zai sa shi hmm. domin babu la ilaha illallah tare da shi to sai mu je hadisan wanda dama su ne inda mu tashi yace ma dalilu zalika wa sifatuhu min sunnah menene dalilin wannan da kuma siffar haka din daga sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam yace fihi ahadithu kathiratun akwai hadisai da dama minha daga cikin su akwai hadithul bitaqa akwai hadithin bitaqa hadisi ne mai tsawo al'imam ahmad ya ruwaito shi kamar da dai muka ji a asalinsa allati fiha ash-shahadata ne wanda a cikin wannan bitaka mun dai san me ake nufi da bitakar aiko yawwa hausance takari suna ce mataga hmm. hasa shi ba haushe komai sai ya canza bitaka ce amma suke cewa mataga din nan kake ba ba larabci bane bitaka ce saboda bahaushe sai ya juya da ya faɗi da yaransa suke cewa mataga mm. yawwa ce wa innaha turajjihu ko turajjahu bi tis'ina sijillan min as-sayyi'at za a rinjayar da ita da wato sijilli takaddun lissafi takaddun bayani takaddun rubutu na aiki har guda da tara na miyagun ayyuka kullu sijillin ha maddal basar kowanne ko madal basri kowane littafi ko takarda guda ɗaya gwargwadon wato idan mutum ko iya ganinsa wannan shi ma mun ji shi to wannan hadisi na bitaka ya nuna wato hadisi ne da ke tabbatar mana da cewa lalle ashe ana ana auna ayyuka ranar tashin alkiyama wa minha daga cikin su har yanzu hadisan akwai qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi ibn mas'ud radiyallahu anhu dangane da abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu da yake manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa ata'jabuna min diqqati saqai shin ku kuna mamaki <clears throat> na wato sirirantar kafa kafarsa ko kafafunsa ko diginsa wallazi nafsi da yace na rantse da wanda numfashi na ke hannunsa lahuma su wannan kafafu guda biyu fil mizani a mizani yawwa kun ga a mizani ya fice ma'ana kenan ashe ana ɗora mutum a mizani athqalu min uhud sun fi dutsen uhudu girma mun sha magana akan dutsen uhudu dutsen uhudu a fadinsa kawai kamar na taba gaya mana wani malami daga malaminmu ya taba zagaye shi da jif haka da gininsa minti talatin ya zagaye shi yau kun ga ashe yana da tsawo sosai tafiyar da zaka tafi normal tafiya da jif ka zagaye minti talatin kuwa ashe yana da faɗi yauwa to banda tsawonsa da kuma faɗin to ana zancen nauyi ne in aka ce za a auna nauyinsa kaga duk duniya ba mu da sikelin da zai auna mana dutsen uhudu ko yau ba mu da waɗanda ma za su bubbugo shi su dora akan mizanin yauwa to amma da za a auna shi kuma a auna kafar abdullahi dan mas'ud to kafar abdullahi dan mas'ud ta fi shi nauyi hmm. wannan ya nuna kenan ashe kuma har yanzu nauyin mutum ranar tashin alkiyama na nuna cin nasararsa tunda me za a ɗora miyagun ayyukansa a gefe shi kuma sai a ɗora shi tare da ayyukansa kaga kenan ashe in har yayi ya yi nauyi to ya nuna kamar da shi da ayyukansa na kwarai da za a hada a nan sun fi miyagun aikinsa ya nuna ashe kenan cin nasara ne mutum ya zama mai nauyi hmm. to Allah ya bamu mu nauyi ranar tashin alkiyama wa qala sallallahu alaihi wa sallam haka nan manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa innahu la yu'ta bir rajulil azim as-samin yawm al-qiyamah annabi sallallahu alaihi wasallam za a zo da mutum wannan hadisin na Abu Huraira ne Bukhari da Muslim suka rawaito duk da nan bai faɗa mana hakan ba mm. ya dai faɗi can muttafaqun alaihi akhrajahu al-Bukhari fi tafsir ko inda qawlihi ta'ala ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim haka nan Muslim ya rawaito shi fi sifatil munafiqin babu sifatil munafiqin wa ahkamihim yawwa anan ne suka rawaito wannan hadisi hadisin Abu Huraira ne annabi sallallahu alaihi yana cewa innahu la yu'ta bir rajuli za a zo da mutum al'azimi mai girma assamini kuma mai kiba haka za a zo da shi yawmal qiyama la yazinu inda Allahi amma kuma a wurin Allah ba zai yi daidai da nauyin janaha ba. wato fiffiken sauro ba a wurin Allah subhanahu wa ta'ala hmm. wa to bayan ya kawo ya faɗi wannan magana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iqra'u ku karanta fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna ba za mu tsayar musu mizani ba ran tashin alkiyama wannan za ka rika jinsa da yawa a hadithi in an kawo magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo wata magana ko shi ko kuma sahabin da ya ruwaito hadithi galibi sahabin ne ke kawowa sai ce iqra'u in shi'tum in kun so ku karanta aya kaza ma'ana yana nufin wannan maganar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa na ruwaito muku daga cikin abin da zai zama hujja gare ta in kun so ku karanta kaza yau shi ne ma'ana kaga ma'ana wannan ayar dalili ne akan wannan maganar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa akwai waɗanda ba za a tsayar musu da mizani ba me abin kallon nan? me wani wa zai fahimto mana me yasa aka kawo wannan ayar me alakata da wannan hadisin da mu karanta cewa aka za a zo da mutum gashi da girman jikinsa mai kiba kuma sannan a ɗora shi a mizani sai ya zama ba shi da nauyi bai ma kai nauyin fiffiken sauro ba a gurin Allah amma kuma sai a aka wannan ayar kaga wannan ayar tana nuna me kenan lahum din nan fala kimu lahum ba maganar aikinsu ba su kansu jikinsu ma'ana ba za mu tsayar musu da mizani ba ma'ana ba za su yi nauyi a gunmu ba shine fasarar abin da shi yasa aka yi istidlali da ita akan wannan hmm. yace wa ghairu zalika min al-ahadith da kuma dai hadisai da dama akan haka din da suke tabbatar da waɗannan <clears throat> ko maganar imani da as-sirat to al'a ba as-sirat ba kai ko maganar al-mizan ba mu zo kan sirati ba da za mu iya bi mu bi diddigi mu koma baya <clears throat> mu gano me aka fara ambatawa daga cikin tasalsulin abubuwan da za su aukuran shi alƙiyama malamin ya ijtihadin sa ya jera abubuwan la'alla gwargwadon wuko'insu me aka fara faɗa mana <clears throat> mun ka koma baya mu gani farko dai akwai maganar mutuwa mu fara daga nan don dama ita ce matakin farko na tashin kiyama ko <clears throat> don ya ce ma dalilul imani bil mauti bayan wannan sai ya ce ma dalilul fitnatil qabri ko yawwa kaga ashe za a mutu sai kuma tambayar kabari fitina nan ana nufin abin da zai faru na tambayar mutum a kabari da kuma gwargwadon amsa da zai bayar da kuma abin da zai biyo bayan mai za a yi masa bayan wannan sai me sai ma dalilul ba'a min al-quburi ko yawwa kaga kenan mutuwa azaba ko ni'imar kabari da kuma fitinar kabari mun bambance tsakanin waɗannan abubuwan guda biyu aiko akwai fitina akwai azaba akwai na'im abubuwa uku ne da ake yin su a kabari na farko fitina fitina nan ana nufin su'ali tambayar da za a yi maka yawwa domin ibtila'i ne za a tambaye ka man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka to bayan an yi wannan kuma idan mutum ya amsa sai na'im shine ni'imar kabari ta zo masa a rika ci da shi daga gidan aljanna tun yana kabari in kuma bai amsa ba a rika masa azaba tun daga wuta kuma a takura masa kabarinsa to waɗannan su ne a fitina da kuma abin nan azaba da na'im bayan nan sai sun ambaci me alba'af min alqubur yawwa za a tashi mutane daga kaburkansu da kuma maganar wanda hukuncin wanda ya karyata ko sannan kuma sai an fi <clears throat> sai bushi cikin kaho nan kun ga bushin an mun karanta guda uku ko ɗayan zai faru wasu kafin mutuwa gaba ɗaya ko wanda in an yi shi ne sai a mutu gaba ɗaya to bai kawo shi ba saboda babban da ya fi tasiri wajen tada mutane shine na biyu wanda za a tashi kowa kuma ya tashi fa'iza hum qiyamun yanzurun yau shi yasa sai ya jinkirta maganar busa kaho akan ba'ath din na wato akan mutuwar na fata mun fahimci wannan yawwa to bayan an busa kaho sai me sai alhashir me hashiru tarawa ko <clears throat> jam'i a tattara mutane a kora su su haɗu wuri guda yawwa to bayan wannan kuma sai mene sai mawkifi sai tsayuwa gaban ubangiji subhanahu wata'ala yawwa to sannan sai me sai al'ard al'ardi da hisab me ardu ina tuna mana idan mutumin abin da muka karanta me bambanci tsakanin ardi da hisabi hmm? a bijiro da aikin kamar ya ka fara ba da amsa na'am me bambanci tsakanin ardi da hisabi gwargwadon hadisin aisha da ta tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ai duk mun karanta ana um mm. wa zai bayyana mana yawwa al'ardu shine hisaban yasira a ce kayi kaza eh na ya Allah Allah gafarta mutum ya wuce shine ardi eh. Allah kiyaye mana duhun kabari a hisabi kuma shine bin diddigi a yi lissafi a yi kwakwale-kwakwale to bayan wannan sai me sai magana akan nashirin suhuf ko yawwa raba littattafai za a ba wa kowa littafin aikin da ya aikata akwai mai karba da hannun dama akwai mai karba da hannun hagu mai karba da hannun dama gwargwadon abin da makaranta a littafin nan ta ina za a ba shi littafinsa ta daman ko kuwa ta gabansa ko yawwa ta gabansa za a bashi da hannun dama mai karba da hannun hagu fa min wara'i zahrihi kuma da hannun hagunsa yawwa ta bayan bayansa kuma da hannun hagu yauwa to bayan an yi nashiru suhuf sai kuma mizani yawwa kaga an yi hisabi sannan kuma sai a zo mizani shi yasa dama shi malam qurtubi da wannan yake cewa wannan ya nuna bayan an yi hisabi mutum zai ga cewa eh ya tsira ya aikata ayyukan kirki sannan kuma za a zo a sake auna su waɗannan ayyukan da na kirkin da na banzan a ga wanne ne ya fi yawa a mizani zancen yawa ake yi a hisabi kuma zancen mai kyau ko rashin kyau mun fahimci abu yawwa shine gwargwadon ijtihadin ne da malam al-qurtubi ya faɗi ah, Allah maɗauki ya sa mu dace da haka yawwa bayan nan kuma sai menene yawwa sai sirati to shine abin da za mu tashi a kai. to bayan siratsi kuma za mu je akwai jisir ko wata kantsara akwai wata gada har yanzu bayan an tsallake siratsi za mu je siffar siratsi da abin da ke cikinsa na abin tsoro insha Allah bashi zuwa darasi na gaba akwai abubuwa da yawa da suke cikinsa da za mu je na wa'azi da tsoratarwa har annabawa za su tsaya a bakin siraɗi suna kallon abin da ke aukuwa suna rabbi sallim sallim ya Allah ka tsare ya Allah ka tsare al'ummar mu za mu zo mu ji to bayan sa kuma akwai kantara kantara ko jisir wato wata gadar har yanzu shine nan shi ma malam qurtubi yake cewa la'alla wata gada ce tsakanin wuta da aljanna banda sirati wasu malaman kuma suka ce kantaran nan ita ce dai sirati fassara ce ko kuma suna ne ya bambanta za mu zo shi ma mu ji maganganun malamai din insha Allah akai addressin da zai zo mana nan gaba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana anan kuma abin da za a yi shine za a yi kisasi kisasin duk wanda ya zalunci wani to a lokacin za a ce rama ka taba marin wani sai a kira shi a lokacin sai ya rama mari ba za a shiga aljanna da haƙƙin wani akan wani ba ma'ana wannan fa bayan ka ƙetare hisabi an gama kaci ne kaci kuma an ka tsallake siratsi siratsi kuma a saman wutar jahannama yake ka tsallake shi ka ga ba abin da ya rage ga aljanna kawai shiga za a yi to sai a ce aljanna ba a ta da zalunci sai a kira mutane sai a yi kisasi shine har sahabbai suke tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ku an ce za a tashe mu hufatan uratan ba komai tare da mu ina aljihun da zamu ajiye wani abu da za mu biya da shi sai aka ce za a biya ne bil hasanati was sayyiati yawwa ayyukan kirki da miyagu da su za a biya a ranar nan kaga ashe kenan mutum ya guji zaluntar wani domin ranar nan ba zancen ka dauko ka bayar domin baka da shi sai aikin ka na kwarai da ka zauna ka sha wahalar sadin nan a duniya kuma wanda kai ikhlasi ya cika sharuɗa ku duba fa ku gani akwai abin akwai tsoro a ciki kwarai da gaske domin wanda dama baka yi ikhlasi ba baka yi mutaba'a ba ba baya cikin lissafi wanda kai ikhlasin nan kai ba a kai don Allah babu haƙƙin kowa a ciki sai ladan Allah da ya aje maka to daga cikin sa za a kuma sai a ba wani wanda ka zalunce shi to daga nan kuma sai a ce a shiga aljanna ma'ana inda sauran wancan in ba haka ba kuma kaga za a iya dawa baya Allah Allah sauki to wancan insha Allah ma ji shi darasi na gaba ko ni ban Allah da ya wata doguwar tambaya kuma Allah yana sha'awar ya ji amsa ta shi yasa na tsaya nan din dan mu amsa tambayar sa kafin insha Allah darasin gaba akwai wani ma da ya rubuto na manta takardar ina sauri shi na dauka tana cikin littafin ina ta dudduba ta ban gani ba yana neman cewa da allah a daure a sa musu wani karatu cewa a nan garin dutse suna da sha'awar a sa wani karatu na musamman don karanta harshen larabci domin kasancewar harshen larabci ba dama mutum ya iya karatun addini in ba da shi ba shi ne ke roƙon da allah daure in samu wata rana wata dama a sa makarantar da ɗaliban ilimi za su ƙarfafa larabcinsu da kuma wasu ilmomin ma ba wannan ba to wannan insha Allah kamar da ya roƙa da insha Allah za a duba zan duba yiwuwar haka din insha Allah dama yana cikin abin da ake fatan a ce akwai makarantar insha Allah da za a ware ta ɗaliban ilimi a waɗanda dama suna da ido a karatu ina sa ran kila ɗaya daga cikin waɗanda da muke karatu na hau ne da su da litinin litinin dan mun fara kuma abin yanayi musu daɗi ni ma yanayi min daɗi ina fa'idanta sosai kuma ya tafi kasancewar wannan abubuwan da suka zo na canjin aiki ya jawo dole muka dakatar da shi ba wata ranar da take firi da za a iya yi wannan shine abin da ya haifar amma insha Allahu zan kara dubawar in za a iya samun wata ranar ko da a fara ne in ma ba ni ne zan yi koyaushe ba zan zaɓo muku insha Allah mu samu waɗanda za su ci gaba da yi din kuma mu ga yadda za a tsara gudanar da al'amura din amma fa irin wannan abun haƙiƙa. yana buƙatar duhiya kuma daga gefen ku duhiya ana nufin sadaukarwa da ba da lokaci da kuma duk abin da aka buƙata hmm, domin <clears throat> shi abin da ma dole taimakon juna ne dole duk abin da aka sa na ka'ida to zama kuma an bi shi wajen halatta wajen ba da muhimmanci da abun kuma ko da za a ce ka kawo wani abu ne da zai taimaka wajen gudanar da abin to ba za ka noke ba domin galibin mu abin da ke damun mu a al'adar mu ta tsarin mu nan a rayuwar bahaushe ko in ce mana hausa fulani da aka saba kiran mu shine mun fi so komai a yi mana kyauta yawwa to kuma galibi abin da ake muke ba da wata gudumawa a ciki za a ga mun fi mai da hankali a kansa yawwa to insha Allahu za mu ga yadda hakan zai tsaru kuma mu samu waɗanda ko da ba ni ɗin ba kuma dai ina samun lokaci lokaci ana yi a ga dai kuma insha Allahu abin ya gudana Allah samu dace wannan shi ya rubuto takardarsa doguwa da larabci yana cewa suhalul awwal ya ce ladayya thalathu as'ila hmm, to thalathatu as'ila ya kamata yace ma ha hiya ala tartibi as-su'alul awwal yace an qawlihi ta'ala fi suratin nisai wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'minatin ila qawlihi faman lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ain tawbatan min Allah wa kana Allahu aliman hakima فالله تعالى ذكر كفارة من قتل مؤمنا بأن يعتق رقبة مؤمنة وإن فقد رقبة فيصوم شهرين متتابعين وهذه الكفارة تدل على مقتول واحد yace nan Allah subhanahu ta'ala yana faɗi a wannan aya cewa wanda ya kashe mumini da kuskure abinda zai yi shine ya yanta bawa shine raqaba wuya ana nufin bawa mumina ma'ana na nufin mumini kar ka ɗauka cewa mace ake nufi mm. ana raƙaba mumina ma'ana bawa mumini sawa'un namiji ko mace har inda ya yace faman lam shaharai ne siyamu ta aini taubatan min Allah wanda bai samu wancan ba sai ya yi azumi wata biyu wata biyun nan kuma a jere shi ma mun san magana da malamai suka akai ko mutum ya fara daga farkon wata yana lissafin eh, wata da tsayuwarsa to zai bi watan ne yadda ya kasance in ya zama 29 ma ba matsala wata ne yawa inda farkon wata ne in ko a tsakiyar wata ya fara to zai cika kwana 60 zai nema ba lissafin wata ba to shine sai yake cewa wannan ayar tana nuni akan kafarar maqtulin wahid rai ɗaya ne da aka kashe sai ce wa kaifa idza qatala shakhsu jama'atan kathiratan to ya abin zai zama idan mutum ya kashe mutane da yawa Mm. a yakfihi siyamu shahrayn mutatabi'ain aw raqabatin wahida am yasumu shahrayn mutatabi'ain ala kulli maktul to wannan nabiyin shine abin da zai kowanne rai da alfarmarsa da darajarsa sai an masa wannan kafara da haka kafarar ta kowanne rai sai ba wai ta kowanne laifi ba yawwa eh, wannan shine amsa so a tambayarsa ta biyu yace hadithin abi hassan kala qultu li abi huraira innahu qad mata لابنانه فما أنت محدثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم wani bawan Allah daga cikin sahabbai wani na wani guda biyu suka mutu shine ya tambayi Abu Huraira ko ka rike wata magana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zata ta bani <clears throat> kwanciyar hankali da natsuwa akan wannan mamaci mamata nawa guda biyu shine sai yake cewa na'am sigaruhum da amisul janna yawwa ‘ya'yansu ƙanana ma'ana ‘yan aljanna ‘ya'yansu ƙanana su ne dawwamammun aljanna wato ƙananan aljanna in an ce da amis jam'in du'umus ne du'umus shi wata dabba ce karama da'iman a cikin ruwa ba ta fita daga ruwa haka suka fasara ta da larabci da haka suka ce ashe abin da ake nufi ‘ya'yan aljanna ma'ana ƙananan ‘ya'yan aljanna kamar ka ce su ne juniors ɗin aljanna yawwa ‘ya'yan mutum idan mutum ‘ya'yansa guda biyu suka rasu a duniya to za a hada su tare da shi a aljanna <clears throat> to shi tambayarsa ba a anan take ba Ya ce ya a ahaduhum abahu au qala abawaihi ɗayan su zai hadu da babansa fa ya'khudhu bi thawbihi au qala bi sai ya rike shi da tufarsa ko kuma ya rike shi da hannunsa kama akhudhu ana bi sanfati thawbihi kamar yadda ni kai kamar yadda ni nake rike da gefen tufarka sanfa ana nufin gefe taraf yawwa ya ce fayata na ha ko falayata na ha kai ba za su kare ba ko ba za su tuke ba au kala falayanta hi ba za su kare ba suna tafiya dan yana jan uban hatta dukila Allahu wa iyyahu aljannata har sai Allah ya shigar da su da shi aljanna ma'ana Allah madauki zai shigar da uba aljanna saboda ɗansa ɗan zai je kamo shi su tafi aljanna mun fahimci abin yawwa a dama ai annabi sallallahu alaihi akwai hadisi wani daban annabi sallallahu alaihi yake gaya wa mata duk mutumin da da ya'ya mata guda biyu nasa suka rasu to za su zama masu sa aljanna surar ceton shine aka zo da ita da wannan ko a wannan riwaya din to sai kuma yace wa an aisha qalat sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yuhsharu an-nasu yawm al-qiyamati hufatan uratan gurla za a tada mutane ran tashin alkiyama ba hula kuma sannan ba takalmi ba hula kuma da loba ba kaya a jikinsu kai kuma shine uratan qultu har aisha ta ce ya rasulullah ar-rijalu wan nisa'u jami'an ai an-nisa'u war rijalu jami'an yanzuru ba'dhum ila ba'd mun dai karanta wannan ko dai daga cikin darussa ma'ana haka za a haɗu maza da mata wannan na kallon tsirecin wannan ko wannan na kallon wannan dai har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya aisha al'amru ashaddu min an yanzura ba'dhum ila ba'd ai aisha abin a ranar nan ya fi karfin a ce wani daga cikinsu na kallon ya nemi ma ya ga wani har ya ce zai fahimci wani abu mai suna tsiraicin wani dan uwansa ran tashin alkiyama rawahu muslim shine mai tambayar sai yake cewa kultu shi mai tambaya ai nazartu ila hadaini nazaran amiqan fara'aitu anna fihi ma tanaqudan ya kamata ba tanaqud ba إذ إن الحديث awwal. يخبر عن الإنسان يبعث بثوبه يوم القيامة وهو قوله فيتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه أw kala biyadi yace shi ya fahimta ya duba waɗannan hadisai sai kaga kamar akwai tufka da walwala a cikin su ga wancan hadisi na farko an ce yaron zai kama tufar uban ko yawwa nan kuma gashi an ce za a tada mutane ba tufa kaga akwai bukatar tambaya yawwa ya abin yake yawwa Ah, to shine sai yake cewa wal hadithul akhir yuhaddithu anil insani yuhsharu uryana ba duka da mun fahimci yadda tambayar take ma'ana na hadithi na biyu kuma ya nuna cewa za a tashi mutum tsirara to mai malamai suka ambata dangane da wannan maganganun malamai almunawi ɗaya daga cikin ɗaliban ibn hajar yake cewa abin da ake nufi anan, in mun lura dama mai riwayar ya yi kokonto ko cewa fa ya bi thawbihi aw qala bi yadihi yawwa yace zai rike tufarsa ko kuma ya kara ya rike hannunsa sai ce dama to wannan ya nuna ashe kenan dama wancan isha kalma ce da aka faɗe ta ba lallai hakikanin tufa yake nufi ba yana nuna irin surar da yaro ke kama ubansa da tufa to irin surar nan haka zai kama tarafu jismihi ya jashi su tafi amma suka ce wannan magana ta cewa za a tada kowa tsirara tana nan ba abin da ya ture ta wannan hadisin bai tura wancan ba yau da ake nufi zai kama hannunsa ko wani gefe na jikinsa ina fatan fahimci wannan yawwa shi yasa dazu na kawo mana wancan hadisi da suke tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa za a yi kisasi suka ce to da me za mu yi kisasi bayan ga mu tsirara ba mu da komai ma ballantana a ce akwai aljihu mun boye dukiya mun tafi da ita sai sai ai da hasanat da sayyi'at za a yi yawa shi yasa ya zo kuma har yanzu daga cikin abin da ke karfafa wancan hadisin cewa kowa za a tashi shi tsirara din istithna'in da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi cewa awwalu al-khala'iq yuktasa yawm al-qiyama ko yuksa huwa al-ibrahim al-khalil shi ma mun karanta wannan a baya a cikin halitta baki daya wanda za a fara sawa tufa ranar tashin alkiyama shine wa annabi ibrahim sannan to ya zo a riwayoyi shi ma malamai sun tattauna hal qurtubi a cikin littafin at-tazkira din ya tattauna wannan wannan wai ana nufin kenan ashe annabi ibrahim ya fi annabin mu muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda an ce shine farkon wanda za a sa wa ran tashin alkiyama yace a'a ba haka bane domin <clears throat> abin da aka faɗa shine yadda ya zo a wasu riwayoyi an Allah subhanahu wa ta'ala in aka zo gaban sa kowa tsirara zai a lokacin ne zai umarni cewa khalil yace ala ala ara khalili uriyana ya zai yi in ga khalili a tsirara shine zai bada umarni a lokacin sai a ɗauko masa wata hulla ma'ana wani kayan tufa daga gidan aljanna sai a sa masa kaga wani yana tabbatar da asalin kowa na tsirarar kenan mun fahimci wannan shi yasa sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ma sai a so masa da tufa bayan an sawa annabi ibrahim shi ma sai a sa masa sai su zauna ala yaminil arshi yadda ruwaya ta zo mun fahimci abin yawwa to ashe kenan wannan ah, hadisi baya saba ma wancan abin da ake nufi dan zai kama hannun uban wato zuwa aljanna insha Allah wa jazakallahu khairan ala hadhihi al-as'ila a ah, tabbayarsa ta uku kuma tana magana ne akan ah, matsala ce ta nahau yace ka'ida ƙa'ida ce ta lugal arabiyya fi qawlihi ta'ala fi surati tauba surati tauba وأذان كي وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر ko anna allaha bari'un minal mushrikina wa me wa rasuluhu to shine yace ya akai haka an ce minal mushrikina wa rasuluhu ba a ce wa rasulihi ba eh tunda sai ce wajhu su'al qawluhu wa anna allaha bari'un minal mushrikina wa rasuluhu a hadha alwaw a hadhihi alwaw ya kamata a hadhihi alwaw waw al'atf wannan wawun wawun atafi ne ko ba wawun atafi bane to amsa ita ce wawun atsafi ce bari mu rika tafiya da tambayar da amsa tare wawun ta atsafi ce wa in kana wawu atfin wa limadha kana akhirur rasuli marfu'an in atsafi ne akan lafzul jalala wa adhanun min Allah ko wa na'am wa adhanun min Allah wa rasulihi ila an-nas yawm al-hajj al-akbar anna Allah yawnan ne anna Allah bari'un min al-mushrikina wa rasuluhu kaga idan za a bi ka'idar eh, larabci haka yadda muka saba farko mai karatun na hau dama dole ya tambayar wannan yawwa annallaha bari'un minal mushrikina da sai a ce wa rasulahu ma'ana domin in ya zama wa rasul ne akan Allah lafazin Allah ko kaga annallaha shi kuma ne mansubi ne saboda anna kaga sai ya zama rasul shi ma mansubi ma'tufan ala mansub annallaha bari'un minal mushrikina wa rasulahu amma sai aka ce wa rasuluhu to malamai me suka ce anan akwai kira'a ma wasu malamai sun kawo kira'an nasaba din wasu suka kawo kira'an ah, al-kasr abin nan aljar amma duk suka ce shadh ne kira'a sahihiya ita ce wannan wa rasuluhu sai suka ce wannan alal ibtida'i ake ce masa ibtida'i ma'ana wa rasuluhu aidan bari'un yawa shine asalin abin da ake nufi annallaha bari'un minal mushrikin ma'ana sai zama atafin jumla ne akan jumla ba atafin lafazi ne akan lafazi ba mun fahimci abin in ya zama atafin jumla ne akan jumla sai ya zama cewa wa rasuluhu aidan sai ka kaddara kuma bari'un minal mushrikin mun fahimci abin yawa to shikenan wannan sune tambayoyin da Allah ya sa mu dace to sai mu tsaya haka ko Allah son Allah ya kara mana <clears throat> ilimi mai amfani kuma ya kara tabbatar da mu a hanyar manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin